واعلموا أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام قد تظاهرت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة حيث قرنها الله تعالى بصلاة في كتابه في اثنين في اثنين وثمانين موضعا منها قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها وإيتاء الزكاة وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة وسميت زكاة لأنها تزكي النفس والمال bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzansa manzan tsira ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan uwa ina muku wasiya da kaina da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu tsoranci Allah mu kiyaye dokokinsa dan saboda mu samu sa'ida duniya da lahira yan uwa ku sanin cewa zakka ɗaya ce daga cikin rukunin musulunci guda biyar wanda aka gina musulunci a kansu dalilai daga ƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo suna bayanin muhimmanci da matsayin zakka Allah maɗauki sarki a cikin littafinsa mai girma ya haɗa zakka da sallah a wajen wurare wajen biyu. idan Allah ya ce a tsaye da sallah sai ya ce a bada zakka wannan shi kadai yana nuna muhimmancin zakka tunda mun san muhimmancin sallah ita ce rukuni ta biyu bayan kalmar shahada kuma rukuni mafi muhimmanci a cikin ayyuka da muke yi to sai zakka ita ce ta uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sai yake cewa an gina musulunci akan shika-shikai guda biyar a cikin sai ya ambaci wa itabu zakka haka da bayar da zakka don haka malamai suka ce zakka mana wajiba ce a matsayinta na nufurin musulunci wanda musuluncin mutum ba zai samu kamala ba sai ya zama na fitar da zakka in Allah subhanahu ta'ala ya sa cikin masu fitar da zakka ne don haka abubakar Allah ya kara masa yarda bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kama ragamar khilafa shugabancin musulmai sai aka samu wasu sun yi tawaye sun fita daga musulunci sun ce da manzan Allah aka ce mu baiwa zakkan yanzu ya rasu suka ce ba za su bayar ba sai abubakar ke cewa wallahi na rantsi da Allah la manufar man farraka na salati wa zakka zan yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka Allah subhanahu wa ta'ala bai taba raba su ba to dan me wani zai raba duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ya ce shi zai sallah amma ba zai bar da zakka ba abubakar ce sai ya yaƙe shi kuma ka yaƙe su wanda aka ma suna hurubun ridda ko su ɗin mutanen ashabun ridda wanda suka yi ridda suka ce su bar musulunci in dai za a bar su su yi musulunci ba tare da sun bar da zakka ba za su yi an kuma ba amincin su ba to su ba sun ja daga haka abubakar ya shirya sojawa aka ji aka yage su aka maido su a hayyacinsu da haka yan uwa zakka abu ne mai muhimmanci kwarai zakka ana huda ta ne daga cikin dangin abubuwa guda hudu abu na farko shine azahur wal fidda kudi zinariya da azurfa wanda shine kudin da a yanzu kuma sai abin da ake mu'amala da su a wannan matsayin kamar naira da sefa da sauransu sai bahimatul an'am dabbobi na ni'ima wanda dabbobin gida kenan dangi hudu din nan rakumi shanu rakuma shanu sai kuma awaki da tumakai sai kuma walfabun wasimar kayan gona ko kayan garka imma kwaya imma ita itatuna haka kuma na hudu wa tijara haja da kama ana kasuwanci da shi na sayar da shaidawa waɗannan su ake hudda zakka da sharɗinsu da yadda malamai suka yi bayani a cikin littattafai da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa abu sai ya kai kaza za a hudda mai zakka ko kuma sai abu kaza ake huddawa ba za a hudda abu kaza ba ganin cewa muna gak da lokacin girbin abin gona a wajen je masu yawa daga cikin karakaranmu da garurukanmu kuma ga ya dace cewa wannan bangare na kusan karshe wanda shine kayan gona mu dan yi bayani mu dan fayyace wasu abubuwa wanda suka shafi suka shafi wannan zakka dan saboda mutane su gane su zamanto ala basiratin min abrahim yadda za su yi su ba da zakkan dukiyarsu ba tare da sun yi kurakurai a ciki ba kuma za mu iya roƙon Allah subhanahu wataala tunda abin ya kama hanya kuma daga fadlansa ne ya kamo hanya to muna fata kuma Allah subhanahu wataala ya kashi karshe ba tare da an samu wata tangarda ba zakka tana wajaba a cikin kwaya gaba ɗayanta kwaya kamar hatsi kamar dawa kamar mana wake kamar gujiya da sauransu haka kuma a cikin riɗi ma yana shiga don da cin kuce da ake yi na zakkar riɗi ana ta bayanai to amma duk tafiyan su ɗaya da wannan nan babu wani abu da zai bambanta su sai dai nauyi ko mana ah, yawa haka kuma zakka na waje ba a cikin kayan mana garka mana kaya na garka matukan abun nan ana auna sa kuma ana ajiyansa dole ne na kayan garka sai ya cika shaɗin nan guda biyu auna shi ake yi kuma ana iya aje shi nan da zuwa wata ɗaya ko wata biyu ko shekara ko shekaru wannan shine shaɗin ina kaga wannan zai hudda wasu abubuna wanda muke fitar da su a gona ko ba su da zakka kamar tufa inda ke ba mu tufa a nan da duk kayan ɗanye ba su da zakka haka kamar tumatir misali kamar tattasai a ɗanyensa amma duk kuma wani abin da za a iya sarrafa shi a wannan yanayin shi a bar shi yanzu a iya ajiye shi to ya sauka daga sunan kayan ɗaya ya koma wani abu daban kamar tumatir sai koma kauda inda tumatir ini ne ɗanyen nan wanda da ka ajiye na yi kwana biyu uku hudu za ka ga ya gurɓace ya ɓaci amma idan aka je aka yi yanka aka tsara sai zama kauda to wannan zai ɗauki lokaci to wannan shi ana haɗa zakka a cikinsa haka kuma tattasai to amma ya za ka aje lemun zaƙi misali ya za ka aje mangoro babu hali to wannan duka babu zakka a cikinsu kamar kankana misali har albasa ita ma bata da zakka dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa laysa fil qadarati sadaka a cikin kayan danye fa babu babu zakka haka manzo Allah ya ce da haka yan uwa musulmai ita mana zakka tana mana ta ya shahi gwargwado gudata mana daga yanayin noma zuwa yanayin noma mana ya ta da zakka ya danganta da yanayin noma zuwa yanayin noma duk abin da aka shuka a gona ruwan sama ya shayar ko wani tafki ke da akwai ko wani kogi ke da akwai aka yi hanya yana zuwa ba a sha wahala ba to wannan in ya kai nisabi in ya kai nisabi nisabi shine gwargwadon abin da in cimakan ya kai ake guda mai zakka wanda shine wuski mana guda biyar wuski ɗaya a ah, sa'i sattin ne kenan sai an kai an samu wannan mudi wannan mudi kuma sun sa'i guda shine mudi hudu wanda muke aunawa an zakatul fitr ya zo to sai an samu kusan jiya 600 a 300 fon ba 600 ba to a lokacin dukiyar ta kai a da mata zakka duk dai ya kama ya danganta daga abinci zuwa abinci yanzu kamar riɗi an kimanta cewa duk lokacin da kai noma ka samu kilo 653 kilo 653 na riɗi to za ka hudda mai zanka za ka raba goma sai ka hudda kashi ɗaya in ruwan sama ne ya shayar in kuma kai ne ka sa ka nemi mana inji ka jawo ruwa to wannan sai ka hudda kai ka raba kashi ashirin sai ka hudda ɗaya to haka kuma sauran abincin su ma suna bambanta nauyin su zuwa nauyi shi ne wannan sa'i din ko na whisky biyar din shine abin hawo to amma malamai sun yi kokarin aunawa riɗi kamar da aka samu wannan to kuma da wasu gujiya da sauran masu ma an samu kiman su amma abin da ya fi mutum ya ɗauko ya auna ana samun shi a kasuwa a auna to idan ya kai wannan kima duk abin da ruwan sama ya shayar baka sha wahala wajen shayar shi ba to sai ka raba goma ka hudu ɗaya an kuma ka sha wahala wajen shayarwa ka sai mana harka abin da shafi famfo da saura ko ka jawo daga rijiya da wannan ashirin in ka raba sai ka ba da ɗaya kuma a duk lokacin da ya zama to rabin ruwan sama ne ya shayar rabi ta wancan hanya aka shayar da shi kamar ta da saura to yanzu sai ka raba mana a kashi ɗari sai ka wanda kashi bakwai da da rabi yana shi ne in ka ɗauki ɗaya ka raba kashi hudu to sai ka ɗauki kashi uku ka hudda zakka sai kashi ɗaya ka hada da dukiyar ka wannan halar ɗin kada don haka wannan shi ne ka ake nan ba wai kowane dukiya ba ne in ya kai za a hudda zakka musamman kayan gona lokacin da muka taso sai mu gani in wajiya guda ma ka samu sai a raba goma ciya guda kan ba sai a raba goma abu da ɗaya wani jahilci ne jahilci na kuma yin shi bai halitta ba don saboda zakka ibada ce bauta ce kamar da sallah da muke Allah subhanahu wataala ya dora muna sallan juma'a da zamu yi yanzu in Allah ya nuna mana raka'a biyu zamu yi ba zamu yi uku ko hudu ba ba za mu wuce gona da iri ba a lokacin da Allah ya baka dukiya bai kai hudu zakka ba sai ka hudu da sunan zakka ka wuce gona da iri ka yi bid'a dan haka wannan shine amma ba da fika ba da sadaka kana da ibada sadaka amma maganar zakka sai ya kai misali don haka muna roƙon Allah subhanahu wataala kamar yadda ya kawo wannan lokaci a damanar mu kuma yasa a kare lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil mu'minin wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yan uwa za mu ci gaba da bayani akan abin da shafi zakka kayan gona kamar da na yi bayani dai din wuski biyar ne ne a samu tiya kusan 300 don saboda shi mu wannan sa'i ya ɗan kasa da tiya da hankinan tsiya ɗari uku har ma ya haura kamar sa'i ne a ranar shi shi za a yi awa akwai wasu gurje-gurje wanda kuma suka ratayi da waɗannan ɗin a wani lokaci za a gudda sai lokacin da ci makan ya ya kai za a yi amfani da shi mana ya yi tauri in hatsi ne misali lokacin da bai tauri ba ba ba ba magana zakka lokacin da an san ya nuna amfanin ya fito sauran kwanakai kaɗan zai ƙara ƙarfi to he wannan lokacin don haka lokacin da ke ɗanyen sharaf to ba mu ba maganan a ciki kenan da lokacin da aka nuna aka ga yayi tauri kuma ya kama hanyar nuna to lokacin zakka sai ta waje ba a kai ana iya samun matsala ta faru a wannan lokacin a samu wasu tsaye sun zo na ci suka cinye ko a samu wasu tsutsa su hana shi tafiya ko a samu wani dai karisa wata wani matsala da matsalolin da yawa ana faruwa to sai malamai suka ce a wannan lokacin za a duba lokacin da abin ya nuna kai kai sakaki ne kaki zuwa ka cire kowa ya ji ya cire nashi kai ka tsaya to shi kenan yanzu dole ne za ka kwanta tun da kai sakaki. amma ba sakaki kai ba cikin lokacin ne sai aka samu wani matsala ta zo to wannan kuma shi kenan babu a kanka kenan za mu iya abinda za mu iya hudda a cikin wannan bayanin a duk lokacin da kayan gonan ka ya nuna sai ka je can kana tambayar ka mutane sun je gona suna aiki tukuru kai baka je ba kai wani abu ya zo ya gama da wannan abu kaga yayi kai kai sakaki to fa sai ka hudda tana yiwa a gonan ba za ka samu aljihu ba za ka hudda kuma tunda da lokacin da ya nuna hakkin talakoki ya shiga wannan asnaf din da ake bada zakka hakkin su ya shiga kuma kayan sakaki ne nasu duk da yake akwai naka a ciki shi kuma dukiya ba a so a sakaki dukiya ko naka ne ko na wani ne musulunci bai yarda ba ka rinka kamo shi kamun ka sake numfashi don haka wannan kenan kuma lokacin da za a huda za a huda gangariya ne kamar hatsi mun san akwai mai karhin nan kuma akwai wanda ake me ake ce mata shura ko to ba da shura za ka huda zakka ba a'a da gangariya za ka huda zakka wancan shura din sai ka hada naka kaji a ce ko ka je ka sai da za ka sai da kuma mutum ne yake da gona guda biyu can ya shuka hatsi nan ya shuka hatsi to in ya nuna hada su zai yi ko da gona biyu ne ko sama da biyu ne amma ba a haɗa dangin manaci maka daban-daban a huda musu zakka kamar kayi hatsi kayi wake kayi hatsi kayi riɗi ba ka haɗa su amma bangaren hatsi duk nau'in hatsi hatsi ba ke a ce ɗan kaza ne ko ɗan kaza ne to duk hada su za ka yi in dai hatsi ne amma in suka saba wajen nau'in to kowane za ka rinka huda shi ne a daban in wake ya kai kima sai ka hudda in hatsi ya kai sai ka hudda in wake bai kai ba hatsi ya kai sai ka hudda hatsi in hatsi bai kai ba wake bai kai ba da babu zakka akan ka Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki ma ya ya dauki ma sai mutane biyu suka hada mana jarin su suka shi sa suka yi gona to lokacin da suka girbe raba za su yi biyu duk wanda ya samu nashi sai in ya kai zai hudda ba za ku hudda bane tun ka ku raba sai ku raba yana mun ce sa'i 300 sai da kuka raba wannan yana sa'i 250 wancan yana 250 duk da 500 ne babu zakka a kanku kenan sai an raba in ya so sai a huda wanda suka haɗa gwiwa suka yi kenan amma kai ɗaya ɗin da kai in gonan ka nawa ne nan ka samu ɗari biyu can ka samu ɗari kenan ɗari uku ya haɗu sai ka haɗa ka huda musu a huda musu zakka haka malamai suka yi bayani don haka ah, malamai suka ce to mutum zai iya huda kima sai aka ce to zakanka ya kai kaman buhu za ka gunda kana iya ɗaukan kuɗin buhu ka bada suka ce asali shine abin da shi maka nan abin da ka noman nan wanda mutane suna wuce suna gani da idan sunan shi za ka ɗauka ka bada to amma sai aka samu wani matsala kai da kanka ya ma wuya a mana ka gunda to wannan lokacin suka ce ba mu ko da kima wannan kuma yana faruwa tana yiwa kai baka ma gida kai kana wani wuri wani abu da ya faru to babu laifi ko da kima amma wannan sai in wancan din ya gagara ko in ya zama yana da wuyan yi amma bai gagara ba to wannan shine abin da za ka yi ka huda daga cikin abin da abin da ka nawa dan kuma shine kadan daga cikin hukuncin hukuncin eh, abin da shafi zakka muna da Allah subhanahu wataala ya shirya da mu ya ba mu ikon zartas da duk abin da ya dora mana na hukunci Allah subhanahu wataala ya samu ya samu masu yin da'a ne